الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ikwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ɗazu cikin taimakon allah mun samu daman kai ziyara garin ganye inda mun ziyarci fadar mai martaba sarki kuma an gabatar da wa'azi a babban masallacin juma'a da ke wato kofar fadar mai martaba sarki muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi mun dawo wajen misalin karfe hudu da kamar minti ashirin kamin a wuce tafsirin yamma na san muna addu'a bayan allah da ke taimakawa a kwamitin marayu allah ya saka musu da alkhairi wannan kwamiti babu shakka kiran da aka yi bayan allah sun ansa yanzu shi sakatare na jiha kuma ciyaman na kwamitin marayu yake sanar da ni cewa honorable gidado saju gela dan uwa da kullum muna tare da shi a wajen wannan karatu ya ba da gudunmuwa ga wannan kwamiti na marayu na kudi naira dubu hamsin muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji baba maleri wanda makwabci ne na nan masallaci shi ma ya ba da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ashirin akwai masallacin bakin kasuwa inda sheik adam gashuwa yake gabatar da tafsiri su ma sun nemi taimako saboda wannan kwamiti na marayu allah ya saka musu da alkhairi wanda sun aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu talatin da naira tamanin allah ya saka musu da alkhairi yadda kuke taimakawa marayu ko kuma allah ya taimakawa ‘ya'yanku idan ‘ya'yan sun zama marayu domin ko mun shirya ko ba mu shirya ba wata ran abin da zai faru kenan wayanda iyayensu suka mutu suka bar su a matsayin marayu ba gata muka fi su ba ‘ya'yanmu ba gata suka fi su ba haka allah ya tsara lokaci yana cika on the dot kenan an gama Allah ka gafarta mana alaran ma na san muna cikin suratul furqan ko zaka tuno mana inda muka kwana وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙalar ladina kafaru kafurai sun faɗa a suka da suke yi ga alƙur'ani mai girma sai suka ce in haza wannan alƙur'ani da ke hannun muhammadu ba komai ba ne illa ifkun face wato ƙage ne iftirahu wanda shi annabi ya kirkiro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ƙur'ani mai girma ba Allah ne ya saukar da shi ba annabi ne ya ƙago ya kirkiro to magana ba za ta kama hankali ba domin ƙur'anin yana ba da labarai da yawa wayanda annabi bai da hanyar da zai san labaran sai suka ce wa a'anahu alaihi qaumun akharun wasu mutane daban su suka taimaka wa annabi wajen kirkiro qur'ani wato akwai wasu mutane guda uku akwai wato addas maula huwaitib ibn abdul uzza akwai yasar maula ala ibn al-hadarami sannan akwai abu fukaiha ar-rumi wayannan mutane guda uku suna cikin ahalil kitabi to daga baya sai suka musulunta idan ba ku manta ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya nan mai ban tausayi zuwa ƙasar da'ifa inda ya tafiya ta kilomita 60 da kafa kamin ya kai ɗa'if duk garin da ya samu a kan hanya sai da ya shiga garin ya wa'azi amma ba a samu mutum ko kwara ɗaya da ya imani da shi ba ya je wa mutanen ya wuce fada yi wa sarakunan wa'azi sarakunan suka ce ba za su karɓi wannan addini ba ya ce to ku banne in shiga in yi wa talakawa wa'azi suka zuga yaran gari da wawayen gari suka bi annabi jifa da shi da dubi bin haritha wanda ya raka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi kilomita uku ana jifar annabi an fafasa wa annabi kai jini ya gangaro ya ji rigarsa ya ji ƙawandansa har ya shiga takalbin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata gona gonar ta mutane ne guda biyu akwai utubatu ibn rabi'a akwai shaiba ibn rabi'a a nan ne annabi ya addu'a sannan mai ban tausayi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a sai su masu gona suka hango shi sai ɗaya daga cikinsu ya ba da inabi ya ba bawansa mai suna addas wanda shi ba nasare ne ya ce je ya kai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ya karba da ya ɗauki inabin zai sa a baki sai ce bismillah sai sai ya kalle shi ya ce hazihil kalima la ta ha ahalu hazihil bilad wannan kalma da ka faɗa bismillah mutanen garin nan ba sa faɗan wannan kalma idan za su ci abinci liman kuna ɗauke da hankali da darakta na agaji ko ku tashi ku fita waje ko ku sayi da dare muku هذه الكلمة لا تقولها أهل هذه البلاد yace wannan kalma mutanen wannan garin ba su faɗa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan na yace ya ce ya sunanka sai ya suna sunana Addas ya ce me addininka ya ce ni ba banasare ne ce daga ina kake yace min qaryati ni nawa na fito ne daga wani gari da ake cewa ni nawa sai annabi ya kalle shi ya ce ƙaryatu rajul salih yunus ibn matta ka fito daga garin mutumin kirki wa kenan annabi yunus dan matta wannan magana ta taɓa zuciyar addas yana mamaki ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam kaifa arabta yunus ibn matta ya kai kasan yunus dan matta sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana nabiyan wa ana nabi yadda aka yi na san shi yunus ɗan mata annabi ne ni ma annabi ne mu annabawa mun san junanmu wannan yasa addas ya faɗi ƙasa yana sumbantar kafafun manzan allah sallallahu alaihi wasallam da wancan kafiri ya ga abin da ke faruwa sai ya ce wa kafirin da ya turo shi don ya kawo inabi ya ce ka wurin gyaran gira ka rasa ido kai za ka yi abin kirki ka aika masa da inabi ga yanan zai lalata maka yaro ya musuluntar da shi da addas ya dawo sai suke ce masa to ai kai addas addinin ka na nasara ya fi alheri fiye da addinin wannan mutumin addas ya kalle su ya ce ba haka ba ne kun ga wannan mutumi da yake cikin wahala an jajjefe shi to wallahi a bayan ƙasa babu wata halitta mai daraja a wajen allah kaman shi to shi wannan addas ba nasare daga baya ya karbi kalmar shahada ya musulunta da shi da waɗannan mutane guda biyu da muka ambata tare da shi waɗanda duka suna cikin ahalil kitab to sai kafirai suke cewa annabi shi ya ƙirƙiro ƙur'ani wasu mutane suka taimaka masa to mutanen da suke nufi suka taimaka masa su ne waɗannan mutane guda uku waɗanda suke cikin ahalil kitabi wato su ke samo labarai cikin attaura da linjila su gaya wa annabi shi kuma sai ya amfani da irin usulubinsa mai daɗi na larabci sai ya tsatsara ya tsatsara da haka aka tsara alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ce faƙaɗi jawo zulman wa zura haƙiƙa waɗannan sun zo da zalunci don sun sa abu ba a muhallinsa ba kuma sun zo da ƙirƙirar ƙarya in ji Allah maɗaukakin sarki ba annabi ya ƙirƙiro ƙur'ani ba Allah shi ya saukar da alƙur'ani mai girma Allah muna maka godiya da wannan littafi sai Allah ya ce mai a gaba alarama وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا كافري سكتي أساطير الأولين wannan ƙur'ani labarurruka ne na mutanen farko wato labarurruka waɗanda aka rubuta iktatabaha da yake annabi bai iya rubutu ba ba su ce katabaha ba sai suka ce iktatabaha annabi shi ya ba da umarni aka rubuta mashi da aka rubuta mashi fahiyya tumla alaihi to shine ake zuwa ana masa shiftarsu wato ana masa imla'insu ana masa dictation ana karanta masa don ya haddace bukuratan wa asila safiya da marece da safe lokacin da mutane ke tafiya wajen aiki shi kuma sai ya ɓuya a zo ana karanta masa wayannan labaruruka yana haddacewa da rana sai ya fito ya rinka karanta wa mutane ya ce Allah ne ya saukar da yamma lokacin da mutane ke dawa daga wajen aiki sai ya ɓuya sai a rinka karanta masa wayannan labaruruka idan an karanta masa to da daddare kuma sai ya zo ya rinka karanta wa mutane ya ce Allah maɗaukin sarki ne ya saukar wannan suna so su nuna cewa ƙur'ani ba maganar Allah ba ne to amma duk dabarar da suka kamo ba ta yin ta'asiri mun ji wasu mutane guda uku suka taimaka mashi shi kuma balarabe ne ya tsara yadda za a rubuta to ai ba ahalil kitabi guda uku kadai ake da su ba akwai ahalil kitabi suna nan birjak ko to su ma su samo irin wayannan ahalil kitabin mana in larabci ne su ma larabawa ne su rubuta kwatankwacin alkur'ani mai girma idan magana su gaskiya ne tun tunda qur'anin yi challenge din su ya ce kulla in jitama'atil insu wal jinnu kulla in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya tubi mithli hadha al qur'ani la ya'tun لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله يشي قل كغا مسو لا نجتمعت الانس والجن da aljanu da mutane gaba ɗaya za su taru ala an ya ato bi misli hadal qur'an a bisa su zo da kwatankwacin wannan Ƙur'ani. Allah ya ce la ya atuna bi mislihi ba su iya zuwa da kwatankwacinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi su ya taimaka wa sashi duk duniya a taro ba za a iya zuwa da kwatankwacin ƙur'ani ba to ku larabawa menene aikinku don me ba za ku haɗu ku rinka zuwa da kwatankwacin ƙur'anin ba mana da ƙur'ani ya ce su kawo sa suka gaza sai ƙur'ani ya ce to in abin ya yi nauyi bari a rage muku ulfa bi ashir suwarin أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله يتي أم يقولون افتراه قل سنة النبي نكرر قرآني Allah ce to ka gaya musu fa'atu bi ashir suwarin mislihi muftarayatin ku zo da surori guda goma kawai qur'ani na da sura 114 an hutar da ku kawo sura 104 ku kawo guda goma kawai kirkirarrun surori duk wanda za ku kira ya taimaka muku Allah ya ce the door is open ku kira duk wanda za ku kira ya taimaka muku koma bayan Allah in dai ku masu gaskiya ne sun ya kawo surori guda goma akwai musulmatul kazzab shi ya jarraba ya ce zai kawo to amma sai zama ƙur'ani yake so ya kwaikwaya kuma wai bahaushe ya gaza baya yace hausa ana so a yi ba ture amma ba a iya ba ƙur'anin ake so a kwaikwaya amma bai kwaikwayu ba wai sai ya ce alfil wa ma dare malfil lahu zanabun wa ƙurɗumun ɗawil wa hatani ka annahuma hatan wai ayoyin qur'ani wa alam tara yake so ya kwaikwaya wai sai ce alfil giwa wa ma adraka malfil me ya sanar da kai abin da ake cewa giwa ka santa in baka santa ba lahu zanabun kasirin giwa bindin ta dan gajere ne wa qurdumun dawil amma tana da dogon hanci wa ajini hatani tana da fangara-fangaren kunnuwa guda biyu ka annahuma mirwahatan kowanne za ka ɗauka mafifici ne to yanzu wannan mai aka koya bai zama sakarci da soki burutsu ba wai wannan wanda ya gura kenan ya kamanta abin ya yiwu abin bai yiwu ba sai ƙura ne ce a ah, to idan sura guda goma mata gagara a goman ma a aje guda tara ku kawo sura kwara ɗaya tallintal Allah ya ce wa in kuntum fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi sura fa'tu bi suratin min mithlihi مثله وادعوا shuhada a دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا full stop Allah madaukin sarki yace wa in kuntum fi raibin idan kun kasance cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina daga abin da muka sassaukar zuwa ga bawanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ce fa'atu bi suratin ku zo da sura kwara ɗaya tallintal min mislihi daga kwatankwacinsa sura kwara ɗaya tallintal allah maɗaukin sarki ce ku kawo allah ya ce wa da'u shuhada akum min lahi in kuntum sadiqin duk wani wanda zai iya taimaka muku allah ya ce ku kira qur'ani yi magana akan likitanci sai ku nemo likitoci ku ce to ku tare mana wannan kofa yayi magana kan ilimin sararin samaniya sai ku nemo astronomers yayi magana kan tarihi sai ku nemo historians yayi magana akan ruwan sama sai ku ɗebo wanda suka karanta wato hydrology yayi magana maganan teku sai ku samu wanda suka karanta oceanography yayi magana jinjiri a ciki sai ku ɗebo wanda suka karanta embryology yayi magana akan kimiyya da fasaha sai ku ɗebo wanda suka karanta physics da chemistry yayi magana kan lissafi ku ɗebo mathematicians yayi magana kan nahau ku ɗauko nahawiyyun ya yi balaga ku ɗauko bulaga ya yi magana sarab ku kowane fanni ku nemo in ji Allah da mutane da aljanu duk wanda za ku kira ku kira in ji Allah ku iya kawo sura ɗaya ku tankocin ƙur'ani an iya babu wanda iya akwai larabawa da sun musulunta saboda fasahar ƙur'ani kawai da yake yaran su kai akwai balaraben da shi ba ma musulunta yi ba ya ji annabi na karanta wata aya bai taba jin irin wannan larabcin ba Allah ya ce wakila ya ardu bla'i ma'aki wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين الله أكبر Allah ya ce wakila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqali'i wa ghibal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi annabi yana cewa judi sai balarabin ya fadi wa Allah sujada bayan ya dago kai aka ce ka musulunta ne yace a aka ce me yasa kai musulun ka kai sujada yace sajadtu li fasahatihi yace nayi sujada ne saboda fasahar da ke cikin larabcin kawai wannan shi yake nuna maka alqur'ani mai girma littafin waye littafin Allah ne Allah to inda gaske ne kirkir waye kuma ku nemi taimakon wasu mana idan labarurrukan mutanen farko ne to kuma ku je ku nemo masu labarurrukan ku rubuta labarurrukan kuma ku ba da su accurate kamar yadda alqur'ani mai girma ya ba da su in dai ku masu gaskiya ne ga fili ga mai doki in ji Allah maɗaukin sarki ashe tun da suka gaza duniya ta sallama kowa ya rungumi kaddara kowa ya saranda cewa ba a iya zuwa da tankwacin ƙur'ani ga wanda ya zo da ƙur'anin bai yi nazare ba bai yi firamare ba balle sakandare balle ya je jami'a ko yaƙi da jahilci bai yi ba bai ma iya rubutu da karatu ba amma ya zo da littafin da farfesoshin duniya su rasa yadda za su yi da shi wannan ya nuna littafin daga wajen wa yake daga wajen Allah maɗaukin sarki yake Allah ka gafarta mana mun gode maka ya Allah da ka ba mu wannan littafi sai Allah ya ce mai a gaba larama قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله يتي قل فدا musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard wanda ya san abin da ke ɓoye a sama da wanda ke ɓoye a ƙasa shine wanda ya saukar da alƙur'ani mai girma ku ji wata magana bayan Allah ya faɗa musu wannan sai Allah ya ce innahu kana gafurar rahima lalle shi ya kasance mai gafara ne mai jin kai malaman ƙur'ani suka ce joni irin uslubi sun yi wa Allah ta'addanci amma dan Allah ya nuna musu cewa ƙofar karɓar tuba a buɗe take sai Allah ya ce innahu kana gafurar rahima lalle Allah maɗaukin sarki ya kasance mai gafara mai jin kai wannan shine ta'addancin da suka yi akan qur'ani mai girma to bari mu ji kuma ta'addancin da suka yi akan wanda aka saukar wa qur'ani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me aka ce a gaba larama وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وتكافر سن فدي dalilai guda biyar da suke ganin cewa annabi bai cancanta ya zama annabin Allah ba me dalilin su na farko wa qalu ma li hazar rasul sai suka ce me ke ga wannan annabin wannan wani irin annabi ne ya ce shi annabi ne kuma ya kula ta'ama gashi yana cin abinci bai kamata a ce annabi yana cin abinci ba tun da yana cin abinci suna ga bai cancanta ya zama annabin Allah ba kun ji daya matsalar su ta biyu suka ce wa yamshi fil aswaq sannan ga ya dan kasuwa yana zuwa kasuwa yana business yana neman abinci idan dai shi annabin Allah ne to ya sai ya ce annabin Allah kuma gashi dan kasuwa yana zuwa kasuwa su a ganin su annabin Allah bai kamata yi mai ba bai kamata yi kasuwa ba yau ba annabawa ba malamai ma akwai wanda suke ganin cewa bai kamata a ce ga malami yana sana'a ba ya za a ce malami ne shi kuma sannan ga yana sai da gwanjo a kasuwa ko ya za a yi malami ne shi gashi a layin yan atamfa ko malami ne shi ya aka yi zama tela ko malami ne shi ya aka yi zama kafinta ba haka yake ba annabawan Allah gaba ɗayan su babu annabin da bai da sana'a duka annabawan Allah annabawan Allah madaukin sarki kowanne akwai sana'a akwai aikin yi da yake da shi da wannan ne yasa matasa zaman kashe wando ba musulunci ya karantar da ku ba kar ka kuskura kana matashi baka da sana'a ko kana zuwa makarantar boko in ka je da safe in ka dawo da yamma samu wani kafinta ya rinka koya maka in ka je makaranta da safe in ka dawo da yamma nemi wani tela nemi wani designer samu wani mai kwado da linzami yayi me ya koya je ka layin yan takalma rinka baka takalma kana zagayawa tafi layin 'yan atamfa samu lubaro cika ta da muruci tura ka je ka kewaya ba islam ne ce ku zauna kuna zaman kashe wando ba wai kai gayi ne baka sana'a gayu ga sunan sai matsala kawai suke haifar mana cikin al'umma ya samu 'yar mutane ya bushe mata kunne in an ce ya fito kuma ba zai fito ba ita kuma yarinya da yake bata da wayo ta dauka da gaske ne ya zo ya cika mata kunne da karya babban matsalar da muke fama da ita kenan ga mutumin kirki uban yana so ya bashi yarinya ta ce sai zigi shi kuma zigi matsala ne shi yasa kullum nake gaya muku iyayen yara ku rinka lura kuna sa ido sosai da gayu da suke zuwa fira wajen ku mata karka yadda ka bai yarka sai ka ce akuya kowa ma na iya kamawa karka yadda da wannan ah to baka da hankali ne ka zo ka ga mutum yana hira da yarka kawai ka wuce cikin gida wai baka san wane ne ba yau ka samu wani ɗan gajere gobe ka samu wani dogo zololo kuma ka wuce cikin gida ba ka yi magana ba washe gari ka dawo ka samu wani ɗan ƙosashe ai ka san ma na jiya bane don me baka tambaye shi shi waye ba wani gidan ma fa yar ita take rufe kofar gida wani ya zo ya same ta tana hira da gayu ga wani a tsaye wani a durkushe wani a jingine wani a tsugune wani a kawai zo zai kalle ta ya ce ta asubi ta ce na'am in kun gama ki kulle gidan ni na shiga daga ciki kawai sai je zauna wai yana jin bbc da murya amurka da birnin kwalan ga kwalan a kofar gida tare da ishi wannan akwai rashin sanin kimar ya akwai rashin sanin darajar ya da haka yayan mutane suke ta lalacewa gaya da kake ganin shi ba kunya ne da shi ba in ya samu dama a zauren gidan ma yana iya zina da yarinyar dole ka ɗauki mataki dole ka ɗauki mataki ka sa ido tun in an yi cikin shege abin kunya ne yanzu abin ya fara tsamuwa da yawa ka ji can ya faru can ya faru a cikin kuma al'umma musulma duk sakaci ne na iyaye dole a ɗauki mataki akan wannan duk wanda ka ga yana fira da yarka wallahi karka yi daga wuce tsaya ka san wani kai yaro eh kai ne wa ya ce ni ne dan asabe dan asabe daga ina ya ce demsawo demsawo gidan wa ya ce malam tanko wani malam tankon kan kwana ya ce to shikenan tafi gida ke shiga cikin gida in ka shiga kai ɗau zafi akan iyayen mata ka ce ya aka yi aka bata suna fira da samari ba tare da na sani ba ka buɗe wuta kai zafi ka ce wata mata a gidan nan ta kuskura ko da wasa ta sake barin ƴata ta tafi tana fira da samari a waje ba da sani na ba i will deal with her seriously ka tsaya ka zara ido ka murɗa gashin baki ka yi zafi sosai an gane wannan washe gari da safe kuma samu faskare ka daura a bayan kekenka ka tafi gidan malam tanko yi sallama da shi ya fito kai ne baban dan asabe eto eh kira shi akwai magana da zamu yi dan asabe na'am zo sai ya zo ga baban shi ga shi ga ka dan asabe eh kai ne na ganka je a kofar na kana fira da yata ta asubi ya ce eh baba ni ne sai ka ce uban to kai ka ji ɗanka yana zuwa wajen yata ka sani ya ce ban sani ba ka san abubuwan su na yara ka ce yara za a bata mun dodakata ka shirya yi mashi aure in ka shirya yanzu na mu daura magana a sa rana an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba in ya ce a ba mu shirya ba shi ma dan asabe ai karambani ne in ba karambani irin nashi ba ya ma muka ga aure ina ɗakin da za a je ta ina sadaki ina kayan aure kasuwa ba tafiya take yi ba har noman tattasai da tumatir na yi to bai yi kyau ba ce to daga ta ba ni na hana shi yin kyau ba yanzu dai baka shirya yi wa ɗanka aure ba haka ne ya ce eh ka ce to kai dan asabe ka ji babanka bai shirya yi maka aure ba kar in ƙara ganin ka a ƙofar gidana ya ce to ɗauko faskaran na nuna mashi ka ce kaga wannan faskaran iya eh, saboda gani tare da shi na ƙara ganin ka a ƙofar gidana zan karya maka kafar baya na bar ku lafiya tashi ka tafi gida zai ƙara dawowa shi gari ba zai ƙara dawowa ba to amma ina ake samun matsala iyaye suna sakaci saboda haka matasa dole ku tashi ku nemi sana'a in za ka yi kasuwa ka yi kasuwa idan za ka yi sana'a ka yi sana'a kuma kada ka rena sana'a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai suna kasa da cewa ɗan kasuwa ne yana zuwa kasuwa idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasuwanci don me kai za ka yi kyamar kasuwanci je kai samu wata sana'a duk annabawan allah haka suke manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi cikin annabawan Allah face ya yi kiwon tumaki aka ce hadda kai ya rasulallah ya ce hadda ne na yi wa mutanen maka kiwon tumaki a duwatsun maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanen maka a yi kwadago a biya shi ya je yi wa mutane kiwon tumaki khadija ta ɗauke shi ta tura shi ya je mata mai ya je mata kasuwanci ta wannan hanyar har ta san shi har Allah ya kaddara aure a tsakaninsu annabi zakariya alaihi salam hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana zakariya alaihi salam najara annabi zakariya alaihi salam annabi yace kafinta ne menene shi kafinta ga annabin Allah yana kafinta annabi zakariya alaihi salam annabi nuhu alaihi salam kafinta ne annabi idris alaihi salam tela ne annabi dauda alaihi salam makeri ne annabi suleiman alaihi salam makeri ne manomi ne dan kasuwa ne harkokin business da yawa yake yi kai dan me za ka zauna zaman kashe wando kawai famanin memba a daba shan inuwa kai baka da aikin yi tsohuwa ɗan ruwan da ta ka kwashe kai wanka ɗan man shafawarta ka yi gaba da shi ɗan kutun da a ƙarƙashin fulo in ka samu wannan musifa ce bala'i ne gata shine ka tashi ka samu sana'a ba lalacewa kamar kana namiji da lafiyarka da ƙarfinka ka zama mabaraci ka zama ɗan maula ka zama ɗan keje ke kafa ka jarinka in ya tafi ofishin kansila kansila ya yake ganshe ce dama tsinannu ne ya wuce ofishin ciyaman ciyaman bai ganshi bai ce ciyamomin ƙarshen zamani ya tafi wajen alhaji ya ƙi ganin shi ya ƙi taimaka mashi ya ce dama alhalzan nan yan wuta ne ya yi yawo bai samu ko kobo ba ya dawo da buhu buhu na zunubi yana jiran hisabi ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka samu igiya ka tafi daji kawo itace ka ɗauko aka ka zo ka sayar ka samu abin da za ka biya bukatar ka ya fi alkhairi a gare ka a kan ka roƙi mutane ko da za su baka ko da za su hana ka kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce alayyadul ulya khairun min yadis sufla hannun da ke sama hannun da ke bayarwa ya fi alheri a wajen Allah fiye da hannun da ke ƙasa hannun da ke me hannun da ke karba shine wulakantaccen hannu hannun da yake ƙasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'umma akan cewa su tashi su je su yi sana'a ya ce duk wanda ka gani a filin alkiyama fuskar babu nama sai kashi kwarangwal kar ka tambayi kowa wanda ya sana'a ne ya tsaya yana roƙon mutane zai tashi a ranar tashin alkiyama fuskar babu nama sai kashi kwarangwal matasa Allah ya ba ku ikon tsayuwa da sana'a da neman na kanku Allah ta'ala ya samu dace to su a ganin su dalilin su na biyu na cewa annabi bai kamata ya zama annabi ba shine wayamshi fil aswaq yana tafiya cikin kasuwa yana zuwa yana kasuwanci yana yin business hatta sayyidina abubakar radiyallahu anhu ran da aka nada shi kalifanci bayan an gama nadin sarauta sai ya tattaro kayan sa ya kama hanya zai tafi kasuwa aka ce kana shugaban kasa zaka tafi kasuwa ya ce a wa zai rike iyali na dole in je in yi kasuwa in zo in rike su nan take ya aka fara mitin aka ce a ba mu yadda ba tunda mun dora maka nauyin al'umma mu kuma za mu ɗauki nauyin gidanka za mu sa maka albashi wanda zai iya rike gidanka ya ce to in wannan ne kuma nan ne kuka taka wa kasuwa burki sai in tsaya yi ta harkokin shugabanci in ba haka ba kalifancin sai a yi part time in na je kasuwa na ɗan yi buge-buge na na dawo na yi ce ne sai a zuwa taɓa harkar shugabanci kenan kamin a bashi kalifancin yana da sana'a ko bai da sana'a yana da sana'a wannan shine ɗabi'a ta dukkan mutane masu daraja da mutunci a duk inda suke a duniya suka ce mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq sai suka faɗi dalilin su na uku suka ce laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nazira me ya hana a sauko masa da mala'ika mala'ikan ya rinka taya shi wazi shine ma'anan fayakunu ma'ahu nazira ya zama mai gargadi tare da shi wai yadda suke so a yi a haɗo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mala'ika da an zo za a yi wa'azi kamin a fara wa'azi mala'ikan shi zai fara jawabi ya ce to ya ku jama'a kun ga dai ni mala'ika ne ga fikafikai na guda dubu saba'in to Allah ne ya turo ni in gaya muku wannan da gaske annabin Allah ne ku saurare shi sai mala'ika ya ce to tashi fara wa'azi in annabi ya gama wa'azi sai mala'ikan ya ƙara tasowa ya ce to kun gani mala'ika ne daga wajen Allah nake duka kun tabbatar to abin da ya gaya muku nan nema na saurara duka gaskiya ya faɗa daga wajen Allah ne suka ce to inda za a yi musu haka ai da sai su imani da shi amma haka nan kawai shi kadai kawai ya taso ya ce Allah ya aiko shi su ba su gamsu da wannan ba kafiri da tsaurin ido yake sai Allah ya ce mai gaba larama aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا dalilin suna hudu suka ce in wannan ba zai yiwu ba to au yulqa ilaihi kanzun ko kuma Allah ya jeho masa wata taska ta kuɗi daga sama wata taska ta zinariya daga sama sai a jeho mashi idan aka jeho mashi wannan taska duk abin da yake bukata yana harkar dukiya sai ya ɗiba ciki yayi ba a ce sai ya je kasuwa ya yi buge-buge ba in yana so ya gina masallaci sai ya ce jama'a su kawo taimako idan ba za a yi masa wannan ba to auta kunu lahu jannatun ko kuma ya zama Allah ya bashi wata katuwar gona wacce ke cike da dibinai da inabi da kayan marmari ya akulu minha ya zama daga wannan gona yake cin abinci to a nan sai mu yi lalle shi babba ne na musamman ne a wajen Allah maɗaukin sarki shi ne auta kunu lahu jannatun ya akulu minha faƙalar zalimuna sai azzalumai kafirai suka ce wa masu imani in tattabi'una ba kowa kuke bi ba illa rajulan mashura face mutum ɗan uwanku abun haushi wanda aka sihirce shi ƙwaƙwalwarsa ta tabo ku ji zalunci irin na kafirai da baƙaƙen magana irin na kafirai su dubi wanda ya fi kowa hankali a duniya su ce masa mahaukaci su dubi wanda ya fi kowa imani a duniya su ce masa boka su dubi wanda ya fi kowa gaskiya a duniya su ce masa makaryaci wannan al'ada ce ta kafirai duk inda suke wajen cutar da masu kira masu da'awa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah bai yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa ta talauci ya yi rayuwa rayuwa irin ta talaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ya irin wannan rayuwar domin talakawa da ke cikin al'ummarsa su samu sassauci a zuciyarsu in talauci ya matsa maka lamba kwana uku ba a ɗora tukunya a gidanka ba sai ka tuna annabi shi wata uku aka yi wata biyu wata ya kama ya mutu wani ya kama ya mutu wani ya kama ya mutu aisha radiyallahu anha ta ce jinjirin wata uku cikin kwanan watanni guda biyu kwana sittin ba a taɓa ɗora tukunya a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aka ce wa aisha me kuke ci a wayannan kwanaki ta ce al'aswadaini bakin dibino da bakin ruwa su ne abincinmu tsawon kwana 60 ba ɗora tukunya ba fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masa ta yi waina sai ta kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah na yi waina ne masa sai na ba zan iya ci ni kaɗai ba na kawo maka annabi ya karɓa ya ce Allah ya miki albarka har zai fara ci sai ya kalle ta ya ce kin san wani abu mamaki ta ce a ya ce yau kwana uku dafaffen abinci bai shiga bakin mahaifinki ba sai wannan waina da kika kawo kwana uku a jere manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu abin da zai ci ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzan Allah suka kawo masa complain yunwa ta sa su a gaba suna cikin wahala saboda tsabar yunwa mutum yakan ɗaura dutse a cikinsa don ya ɗan ƙara nauyi kai iska ta zo ta ture shi da suka ɗaga suka nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farrafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an badanihi hajaraini annabi da ya kama riga sai ya daga su dutse ɗaɗɗe suka sa don su tallabe ciki sai suka ga shi annabi saboda tsabar yunwa duwatsu guda biyu ya sa ɗaya ta nan ɗaya ta nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya zaɓa masa wannan rayuwar domin sauran talakawa da ke cikin al'ummarsa su samu me su samu sanyi a zuciyarsu su samu sassauci in mijinki ya gagara kawo abin da za a dafa sai ki tuna matan da suka fi ki daraja su aisha radiyallahu anha irin wannan ya taɓa faruwa a gidansu suka yi haƙuri ke ma za ki haƙuri ko ba za ki haƙuri ba za ki haƙuri dina ali radiyallahu anhu a gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce an taɓa kai matsayin da an yi ni ba a samu abin da za a ci ba a gidan annabi aka kwana da yunwa aka tashi da yunwa har rana ta take babu abin da za a ci ya ce da yunwa ta matsa min lamba sai na ji ba zan iya daurewa ba sai na ce bari in fita cikin gari ko zan samu wani abu na duba riguna na in samu rigar da zan sa sai na samu duk riguna na na manta ashe sun mutu ban da lafiyayye riga ko kwara ɗaya wacce zan shiga cikin jama'a da ita ya za a yi ya ce sai na samu wata algarara algarara na huda sai na saka sai na samu tanka ta dabino sai na kulle na samu yar shara sai na shiga cikin gari yana zagayawa har ya je gonar wani bai hude sai ya ga bai hudan yana ban ruwa a gonar ya leƙa sai bai hude ya ganshe ce kai yaro zo. sai na aliyu ya shiga ya ce yana na gaida nunka sun yi ƙanana sai na aliyu ya ce yunwa nake ji bai hudu ya ce to to ka san mu yahudawa ba ma kyauta ba ma sadaka ka san da wannan kan sai na aliyu ya ce eh na san da wannan ya ce to amma taimakon da zan maka zan sama maka aikin yi da za ka yi biya ka ga guga na ringa ɗaya ruwa kana yin bayi duk guga ɗaya ladarka shine zan baka da bino kwara ɗaya ka ji zalunci guga irin ta sahara katuwar guga wacce sai ka gaji da ja saboda zurfin rijiya baka fito ba amma wai duk guga ɗaya ya jawo kwara dabino ɗaya za a bashi sai na alu ya ce na aminci in ya jawo sai a bashi kwara dabino ɗaya ya ƙara jawowa ya ce da haka na samu yan dabine na ce na sha ruwa a gonar na dawo gida na samu matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatul mu'minin har lokacin ba su samu abin da za su sa a baki ba ba wacce ta karya a cikin su kenan Allah yayi wannan dan ya sassautawa ya sassautawa talakawa da ke cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ka samu dukiya ba laifi bane ba menene ba ba laifi bane ya halatta kai kasuwa ya halatta ka fi kowa kudi a jihar Adamawa in dai ta hanya mai kyau ka bi ya halatta ka bi kowa ka fi kowa kudi a Najeriya in dai hanya mai kyau ka bi ka samu ya halatta ka ci abinci mai kyau ka yi bulbul ka yi dumul dumul ka yi luwai luwai ka musulunci bai hana ba amma ya zama da halal inda haram ne sai an narka wannan tsokar da wutar jahannama a ranar tashin alkiyama amma inda halal ne ya halatta musulunci bai hana ba musulunci ya yarda da wannan annabawa akwai masu kuɗi a cikinsu akwai talakawa sahabbai akwai masu kuɗi a cikinsu akwai me akwai talakawa amma shi annabin Allah ya bashi rayuwa irin wannan saboda mu mu samu sassauci Allah ka ƙara wannan annabi daraja to shi yasa Allah maɗaukin sarki bai ainihin mai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya zo yana kira bai mai da shi miloniya ba domin ya rayuwa tare da talakawan sahabbai sai Allah ya ce mai a gaba alarama وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا wato manyan manyan kafiran maka ne suka taru irin su Abu Jahil ibn Hisham irin su Utbah ibn Rabi'a irin su Sheba ibn Rabi'a irin su An-Nadr ibn irin su Umayya ibinu Khalaf irin su Abu al-Buhtari irin su Asi ibinu Wa'il manyan manyan kafiran maka su suka taru suka ce mutumin nan fa dole mu ɗauki mataki a kan shi wa'azin da yake yana kama hankalin talakawa bayinmu da kuyanginmu sun fara shiga wannan addini nashi dole a ɗau mataki sai suka yi kwamiti na gaggawa aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kai muhammadu ka san dai kamin ka zo da abin da ka zo da shi da muna girmama ka muna mutunta ka ka fito daga gida mai daraja gidan mutunci amma ka zo da abin da ya gagara kama hankalin al'ummarka to idan ka zo da wannan abu kuɗi kake nema ka kwantar da hankalinka za mu yi karo karo mu haɗa maka kuɗi sai ka fi kowa a maka kuɗi amma ka daina wannan wa'azin da kake ka daina zagin gumakanmu idan kuma ka zo da wannan abu saboda neman girma ne za mu tara maka ƙasa ba mu ƙara yin wani abu a garin maka sai mun shawarce ka idan mulki kake nema da wannan abu mun yadda za mu baka mulki ka shugabance mu idan aure kake so zaɓi duk yarinyar da kake so a garin nan mu aura maka in ka ce ta tabu ka gaya mana za mu nemo maka magari ko nawa za mu iya kashewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su ya ce ba na zo da wannan abu saboda neman girma ba ko saboda neman dukiya ko saboda neman mulki ko saboda neman aure ko wani abu mai kama da haka Allah ne ya zaɓe ni ya bani annabta ya umarce ni in kira ku zuwa gare shi ya bani littafi idan kuka yi imani da abin da na zo da shi za ku samu daraja duniya da lahira in kuka cewa abin da na zo da shi zan yi haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai hukunci tsakanina da ku sai suka ce to dakata idan wannan bai yi ba to ga zaɓi tun da Allah ya ga kai zai turo bai turo mala'ika ba duk da yana da mala'iku to ya haɗo ka da mala'ika ya zama adc shi zai rinka gabatar da kai in za ka yi wazi annabi ya ce ba wannan ne Allah ya aiko ni da shi ba suka ce a ah, to idan ba wannan ne ba to Allah ya kawo maka wata taska kuɗi daga sama sai mu yadda cewa lalle kai kana kusa da Allah ya ce ba zan roƙi Allah wannan ba kuma ba abin da Allah ya turo ni da shi ba kenan suka ce to ka samu wata katuwar gona mana wacce za mu ga kana da ita irin ta alfahari sai mu yadda kai mai daraja ne daga cikin kake cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma ba shi ne abin da ke tafi tare da ni ba to sai Allah ya saukar da wannan ayoyi yake cewa unzur duba ka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa darabu lakal amsal yadda waɗannan kafarai suke buga maka wayannan misalai marasa ma'ana marasa fa'ida faballu ƙarshe sai suka ɓata in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce fala ya ona sabila ba za su taɓa gane hanya ba shi yasa malamai suka ce daga inda za ka gane malamin bidiya duk sanda ya tashi magana ba aya ba hadisi sai yan misale-misale da yan kwatance-kwatance ya ce to ai yan izala jahilai ne misali kamar madubi in ka tsaya gaban shi wani ciki wani waje zahirun da baɗi ne ke misali gyada ƴaƴan na ciki misali raƙumi wani lokaci ya ƙasa wani lokaci <laughs> to duk sanda ka ga malami ba aya ba hadisi kullum sai kwatance kwatance da misalce misalce to yana cikin unzur kai fadarabu na amsala fadallu fala yastadi'una sabila Allah ka ba mu ikon rike Qur'ani da sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukin sarki ce mai a gaba alaramma tabarakallazi in sha ajala laka khayran min dhalika jannat جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا الله يتي تبارك البركة سنية ويتا و شيني الله مدوكين سركي الذي إن شاء wanda in ya ga dama ja'ala kai khairan min zalika sai ya baka abu mafi alkhairi fiye da du abubuwan da suka lissafa din me zai baka jannatin tajri tahti hal anhar aljannatayya waɗanda ƙoramai ke gudana ƙarƙashin su wa ya ji allaka kusura sannan Allah ya sama maka gidaje benaye duk wahalar da mutum ya sha a duniya ya mutu ya je lahira Allah ya bashi aljanna matsalar duniya zai ƙara gane ta zai ƙara jin damuwa da matsalar duniya kana mutuwa Allah yana baka aljanna an gama sai ga cewa rayuwar da kai ta duniya ma kamar lokaci aka bata maka sai ka ji kana cewa ya laita qaumi ya alamuna bima gafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin sai ka ji suna kana cewa kai to ina ma a ce mutane na sun san abin da Allah maɗaukin sarki ya mun ya girmama ni ya gafarta mun ya bani aljanna aljanna gidan ni'ima daga ran da kafarka ta taka ta shiga cikin aljanna bakin ciki har abadan abada ba ran da za ka ƙara haduwa da shi daga ran da ka ta shiga cikin aljanna ka yi bankwana da talauci ka yi bankwana da wahala ka yi bankwana da gajiya ka yi bankwana da sallah ka yi bankwana da azumi ka yi bankwana da neman abinci ka yi bankwana da kabu-kabu ka yi bankwana da buge-buge ka yi bankwana da gona da noma ka yi bankwana da wahalar ofis ka yi bankwana da wahalar rubutu ka yi bankwana da ka ta baka haushi ka yi bankwana da ɗanka ya bata maka rai ka yi bankwana da a baka kwairi a ofis ka yi bankwana da matsala ka yi bankwana ka yi ban kome kayi ban bankwana daga ran da ka shiga cikin aljanna kuma daga ranar jin daɗi ne kuma har abadan abadan abada ba ƙarshe talaka a gidan aljanna shine wanda fadin girmansa kamar duniya sau goma wannan shine talaka wanda ya zo daga ƙarshe bai shigo da wuri ba eh faɗin gidan shi kuma wannan girman kaga girman gidan annabi ya ce inda dan aljanna ke rataye bulalasa idan za ka rataye bulala ba kusa kake bugawa ba sai ka rataye a jiki dan filin da kan kusa zai taba a aljanna ya fi daraja fiye da duniya da abin da ke cikinta matar aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala nasifuha ala rasiha khairun min ad-dunya wa ma fiha gyalan da mata aljanna ke dorawa aka in an sai da duniya da dukiyar duniya bai iya sayin gyalan da mata aljanna ke dorawa akai nan ne inda Allah madaukin sarki ya ce zai baiwa bayinsa na kwarai bayinsa gartattu waɗanda suka bi Allah kuma wannan magana da nake gaya muku da gaske ne wata rana gaba ɗaya mun koma ga Allah dan wuta na wuta dan aljanna na aljanna sai Allah ya ce mai a gaba rama. بل كذبوا بالساعة يا يا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل وين من غند سكي مكي يا الله صلى الله عليه وسلم ba komai ya jawo su ba abin da ya jawo su kazzabu sa'a sun karyata da ranar tashin alkiyama ba su yadda kiyama za ta zo ba tashin alƙiyaman nan sun karyata shi Allah maɗaukin sarki ce wa dina liman kazzaba bi sa'ati sa'ira mu kuma mun tana da wutar sa'ira ga wanda ya karyata da ranar tashin alkiyama wutar sa'ira an kira ta da sa'ira saboda kullum mala'iku hura ta suke yi saboda haka kullum bala'in ta karuwa yake yana hauhawa yana haɓaɓɓaka jinin jikin dan adam bai iya ɗauka azabar wutar sa'ira Allah ya ce wa dina. liman kazzaba bi sa'ati sa'ira mun tana da wutar sa'ira ga dukan wanda ya kareta da ranar tashin alkiyama Allah ka raba mu da wutar sa'ira sai Allah ya ce yaya wutar sa'ira ta kala ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira kai ka sai ka ce tana da ido Allah ya ce idza hum idan ta gansu ita wutar ta hango su min makanin ba'idin daga wuri mai nisa tun daga nesa idan wutar ta hango su Allah ce sami olaha za su rinka ji daga wannan wuta ta gayyuzan za su rinka jin wato wutar karan kanta tana wata irin ƙara tana wata kururuwa wato kamar mutum an fusatar da shi yana huci haka za su ji wannan wuta take yi tana tafarfasa tana ƙara saboda ta hangi maƙiya Allah za a kawo su ciki Allah ya ce wa zafira da ainihin wato bayan wannan hargo da take yi kuma tana wani irin ruri ita wutar tana wata irin ƙara tana ruri saboda ta hango makiya Allah waɗanda za a zuba a cikinta daga sanda wutar ta hange su in ji Allah maɗaukin sarki me ake nufi daga sun je inda daga nan suna hangen wuta wanda ke bakin wuta yana hangen su to daga nan za su rinka jin ƙarar wutar sa'ira da rurinta da kururuwarta Allah ka sa ba ma cikin masu jin wannan ruri sai Allah ya ce mai a gaba rama wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'aw hunalika fubura Allah ya ce idza ulqu minha idan aka jefa su wani yanki da wutar domin ita wutar ba wai salum alum haka ake cewa mutum ya shiga kamar yadda ake shiga prison ba ana banka mutum ne ana tunkuɗa shi ƙur'ani cewa yau mai yuda'una ila nari jahannama da'a ranar da za a tunkuɗa su zuwa wutar jahannama in ji Allah tunkuɗawa wani mala'ika ne zai banka ɗaka ya yi ƙuliƙulin rakiya ya yi majaujawa da kai sadan a jefa cikin wuta wannan shine iza ulƙumin ha idan aka jefa su wani gefe daga cikin wannan wuta in ji Allah maɗaukin sarki makanan dayiƙan wani wuri mai kunci wani wuri mai tsanani wani wuri da ke kunshe da bala'i Allah ya ce na an hada su an ɗaɗɗaure su an hada hannun mutum da wuya an kamo kafafun da tsiya-tsiya an bankaro su an hada da wuya mala'ika ya sa sarƙa ta wutar jahannama sarƙa zobe-zobe ake hada sarƙa da shi sarƙa zoben sarƙa wutar jahannama guda daya da zai fado duniya abdullahi dan abba zai ce duniya gaba ɗaya sai ta tafarfasa saboda bala'in zafin shi da irin wa'annan zobba na wuta da su aka hada kai sarkar haka za a kama dan wuta ba tausayi makiyin Allah ne mala'ikun ba su san tausayi ba ba su jin daɗi a ransu sai suna yi wa kafiri azaba ba su jin farin ciki da murna sai sun samu dan wuta sun ɗaure shi dam da sarka sun hada mashi wuta ana dukan shi yana ihu yana kururuwa ya gagara zama ya gagara tsayuwa ya gagara kwanciya a lokacin sai su rinka jin daɗi a ransu kamar kana jin ƙishirwa ka kai azumi ka samu ruwa mai sanyi bala'in da suke ciki kenan Allah ya ce mu karranira wasu malamai suka ce mu muqarranina kowa sai an haɗa shi da wanda ya batar da shi kamin a ɗaure su in matarka ce ta jawo maka tafiya wuta tana iskancin da ta ga dama saboda kana santa ka sani ba baka sani ba ka ƙi ka gyara ta ka ƙi ka mata wa'azi ka ki ka hana ta in ma ta kama dole sai ka rabu da ita ka rabu da ita ka auri baiwar Allah na kwarai kaki ya zama ita ta halakar da kai sai an kamo ta an kamo ku a hada kuri daya a gwama a sarkafa ku sannan a sa sarka a daure ku sannan a jefa wuta in wani malamin tsubu ya halakar da kai sai an hada ku an daure ku idan mai gidanka ya halakar da kai sai an hada ku an daure ku in jagoran ka ya halakar da kai sai an hada ku an daure ku idan abokinka ya halakar da kai sai an hada ku an daure ku in abokin aiki ne ya halakar da kai sai an hada ku an daure ku idan wani dan bid'a ya bid'antar da kai sai an hada ka da shi an daure da sarka kamin a jefa cikin wuta wannan shine iza'ul quminha makanan bayyikan iza'ul quminha makanan bayyikan muqarranina da'u hunalika subura a wannan lokacin zaka ji yan wuta suna cewa wa subura kaitan mu mu halaka mun halaka mun halaka babu shakka sun halaka amma too late to cry once the head is cut off sun riga sun makara a wannan lokaci me Allah ya ce a gaba alarama لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا yayin da suke cewa mu halaka sun dauka za a ji tausayin su sai wani mala'ika ya daka musu tsawa yace la tad'u al-yawma thubura wahida kada ku kira halaka guda daya a yau ba halaka kuka yi ba wada bu suburan kasira ku kira halaka da yawa kar ku ce kun halaka ku ce kun ha halaka wani mala'ika zai taka musu tsawa ba maganar sassauci ba maganar saurarawa kuma lokacin an riga an makara da ka fada cikin bala'in bala'in kenan ba a dawowa duniya balle a gyara ba a mutuwa balle a huta annabi ya ce mutuwar ma za a zo da ita tsakanin wuta da aljanna Allah ya ce ya ku 'yan wuta wannan ita ce mutuwa da ta ɗauko rayuwarku a duniya yaya kuka gani a kashe ta ko a barta yan wuta su ce ya Allah kada a kashe ta a barta watakila wannan azaba da muke ciki wata rana za ta zo ta ɗauki ranmu sai mu huta da wannan bala'i sai Allah ya ce ya ku yan aljanna wannan ita ce mutuwa wacce ta ɗauko ranku a duniya kuka zo nan a barta ko a kashe ta yan aljanna su ce ya Allah ba ta da sauran amfani a sa mata huka ba ta da sauran amfani ya Allah sai Allah ya ce to ku yan wuta a duniya ba ku saurare ni ba ba zan saurare ku ba ku yan aljanna a duniya kun saurare ni ku zan saurara ita mutuwar a kashe ta bayan an gama da mutuwar Allah ce to ku yan wuta khuludun bila mauta yan aljanna khuludun bila mauta kowa kalidi na fiha abada bala'i ya kare a cika maka waranti na tafiya jahannama kuma a warantin kalidi na fiha abada bala'i ya gama karewa saboda an gama malamai suka ce da a ce za a sa mutum a wuta a ce ba za a cire shi daga wuta ba kullum za a ɗauki ƙwarar ƙasa ɗaya a kai wani wuri a aji in an ɗauka a januwari kar a dawo sai february a ƙara ɗaukan wata ƙwarar ƙasa a kai daga nan kar a dawo sai march a ƙara ɗaukan wata ƙwarar ƙasa a kai a ce ba za a fidda shi daga wuta ba sai ƙasar duniya ta ƙare yaushe za ta ƙare to da shi ma za a mar congratulation za a taya shi murna akan wanda aka ce wa kalidi na fiha abada domin an yi ta tafiya an yi ta tafiya akwai da ƙasar duniyar za ta kare yau shi Allah shi ya sani amma tana da ƙarshe wata ran za ta kare to shi kalidi na fiha abada babu ƙarshe shi yasa za a ce musu lata da uliyoma suburan wahida wada'u suburan kasira ku kira halaka mai yawa in ji Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama. Ƙul a zalika khairun am jannatul khuldillati wu'idal muttaqun كانت لهم جزاء ومصيرا الله يتي قل فدا musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi وسلم azalika خير yanzu shi wannan shi yafi alkhairi a sa mutun cikin wannan wuta am jannatul idan allati wa'ida muttaqun ko aljannat dawwama wacce Allah yayi masu tsoron Allah alƙawarin ta ranar tashin alkiyama wanne yafi inji Allah madaukin sarki wai ko mahaukaci zai ce aljanna tafi ko azalika khairun am jannatul kulli lati wa'ida muttaqun Allah yace su masu tsoron Allah masu takawa wayanda suka kiyaye dokokin Allah suka gyara laifuffukan su suka sada zumunta suka kyautata makwabtaka ba sa zina ba sa shan giya ba sa luwaɗi ba sa annamimanci ba sa munanan ayyuka da Allah maɗaukin sarki ya hana sun ƙaurace wa shirka sun ƙaurace wa bid'a waɗannan sune ne almuttaqun Allah yace ce lahum jaza'an wannan aljanna za ta zama ita ce sakamako a gare su wa masira kuma ita ce makoma tasu a ranar tashin alkiyama ya Allah ka sa aljanna ta zama sakamako a gare mu ta zama makoma a gare mu Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama lahum fiha ma yasha'una khalidin كان على ربك وعدا مسؤولا Allah يتي لهم فيها su masu tsoron Allah a gare su a cikin aljanna akwai ma ya sha'una abinda duk suke so akwai shi a cikin aljanna duk abinda kake so yadda ka san duk bala'in duniya da lahira Allah ya tara a wuta to haka duk jin daɗi kuma Allah ya tara aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai sai suka ji wata ƙara annabi ya ce kun san ƙaran me ne aka ce a'a ya ce Allah ne yake so ya jiyar da ku wani abu da ya zama muku wa'azi wani katon dutse ne aka tura wutar jahannama yau shekara saba'in sai yanzu dutsen ya isa ƙarshen ta shekara nawa daga bakin gaba aka tunkuɗa shi yana gudu yana gudu sai da ya shekara saba'in kamin ya kai inda zai samu sauka mutane za a ɗura a ciki ɗan adam mai ƙashi da tsoka shi za a zuba a ciki to ita kuma aljanna dukkan wani ni'ima duk wani abu da dan adam yake so na ni'ima da jin daɗi shi kuma Allah madaukin sarki ya tana tanada shi a cikin aljanna lahum fiha ma yasha'una duk abin da suke so kai ba ma abin da suke so kawai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fiha ma la aynu ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba ka gama yawon duniya ka zagaya tafi America tafi Rasha tafi Faransa tafi Saudiya tafi Malaysia tafi Singapore duk duniya zagaya ka gama yawon duniyar ka in ka shiga aljanna sai ka zama ba kawai sai ka ga abin da idon ka bai taba mai ba bai taba gani ba duk labarin da za a baka na aljanna a ce ma akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk labarin da za a baka na aljanna sai an gama baka labarin aljanna in ka je aljanna sai ka ga abin da idon dan adam bai taba gani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wala khatara ala qalbi bashar zuciyarka ma ta suranta maka ina ma a ce akwai kaza aljanna ina ma a ce akwai kaza aljanna duk yadda zuciyarka za ta suranta maka in ka shiga aljanna sai ka ga abin da tunaninka a zuciyarka bai taba suranta maka ba an tara da maka shi a ina a aljanna zuciyar dan adam bata taba surantawa ba wannan Allah ya wa yan aljanna ba tsufa domin tsufa yana hana jin daɗi ba mutuwa ba rashin lafiya ba bacci a aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bacci yayi kama da mutuwa dan wannan lokacin da ka fata da bacci akwai wata yan morewa da ya kamata kai ba kai ba a wannan lokacin to ana so 24 hours kana cikin morewa ne a aljanna shi yasa ko bacci ba yi ba rana wannan da ke dukan kan mutane babu ita a aljanna sanyi mai tsanani da ke cutar da dan adam babu shi a aljanna dan aljanna in zai kwalliya bai kallon madubi fuskar matarsa zai kalla fuskar kaman gilas take tana walƙiya saboda kyan fuskar matarsa zai ga kansa a ciki yayi kwalliya ya gyara hularsa ta ce a sauka lafiya a ina a cikin aljanna duk sai an haɗa wa 'yan aljanna abubuwan jin daɗi gaba ɗaya sai Allah ya ce ya ku 'yan aljanna in ba ku abin da ya fi duk abin da na ba ku nan su ce ya Allah menene kuma za ka iya ba mu fiye da abin da ka ba mu nan Allah ya ce akwai abin da duk ya fi wannan daɗi su ce menene wannan ya Allah Allah ya ce in yadda da ku ba zan ƙara yin fushi da ku ba a lokacin Allah zai ce na yadda da ku yan aljanna kuma har abadan abada ba zan ƙara fushi da ku ba ku je ku ci gaba da jin daɗin ku wannan yardar ta Allah ta fi shiga aljanna daɗi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'adan mas'ula wannan alkawari ne abin tambaya a wajen Allah Allah ya yi wa masu imani alkawarin aljanna kuma ya ba su izinin su tambaye shi alƙawarin da ya musu shi yasa 'yan aljanna a ranar tashin alkiyama da addu'o'insu suke cewa rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah yawa innaka la tukhliful mi'ad Allah ya ce kana wa'adan mas'ula wannan alkawari ne wanda ya kasance abun roƙa abun tambaya mutane za su tambayi Allah wannan alƙawarin da ya musu to shine Allah yake ba mu labari a nan masu imani suna cewa rabbana ya ubangiji wa atina ka babu ma wa atana abin da kai mana alƙawari ala rusulika ta harshen manzanninka ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana alƙawarin me ya mana alƙawarin aljanna rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyamah ya Allah kada ka wulakanta mu kada ka tozarta mu kada ka kunyata mu a ranar tashi alkiyama innaka la tukhliful mi'ad lalle kai Allah baka saba alkawari Allah rama mu kwana aljanna kamar yadda muka sanar dazo dan uwa rabul gidado sajo gela ya ba gudunmuwa wa kwamitin marayu ta naira dubu alhaji bala malleri ya ba naira dubu masallacin alhaji baba malleri makwabcin masallaci ne nan ya bada da gudunmuwa ta naira dubu ashirin masallacin bakin kasuwa sun ba da gudunmuwa ta naira dubu talatin da naira tamanin allah ya saka musu akai wa marayu kai ku saurara masu tsayuwa ku zauna ga babban magana allahu akbar allahu akbar a duk inda na tsayin sai sun zauna na gaya muku me nake so na gaya muku eh, wata babban magana ce to ku kabbara da ƙarfi a takbir a takbir a takbir a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mata idan annabi ya kwadaitar a sadaka suna cire ɗan kunne da waroro da sarƙa su bayar fi lillahi mace ba abinda take so a duniya kamar ɗan kunnen gwal ba abinda take so a duniya kamar sarƙar gwal ta makalu da ranta idan ka ga mace ta cire wannan ta ba Allah to imani an ƙura a daka ta kai geji to kusan me yake faruwa gidauniyar marayu yanzu nan sai ga wata baiwar Allah a jikin risit ɗin gwal ɗin nata ta goge sunanta saboda ba ta so a kira ta bayar dan Allah Allah kaɗai take so ya sani gwal ne a cikin wannan kun gan shi ƙiman kuɗinsa naira dubu ɗari da tamanin da naira ɗari shida gwal na naira dubu ɗari da tamanin da naira ɗari shida ta ce ta ba da shi fi sabilillahi a saida a zuba kuɗin a cikin asusu marayu shugaba mata adama sun yi nisa duk inda na dauke su sun wuce nan wannan mata Allah ya kara mata albarka ta ce kuma abin da take so don Allah mata addu'a Allah ya gafarta wa iyayenta to mahaifanta in sun rasu Allah ka gafarta musu in suna da rai Allah ka gafarta musu Allah ka rufa mata asiri duniya da lahira da mahaifanta da mijinta yadda ta taimaka wa marayu kuma Allah ya sa wannan ya zama sanadiyar tafiya aljanna ta a ranar tashin alkiyama Allah ya sa ka da kai na ciyaman kwamiti a miƙa wa ciyaman na kwamitin marayu na'am ga rufin na gwamnati akar makallawo chief of staff yana bayani ya ce ya halatta a fanshi wannan kayan a mayar mata ba da kuɗi kai a takbir <laughs> chief of staff ya ce wai ya halatta ya sayi wannan gwal din ya biya kuɗi kuma ya yi wa matar kyauta da shi a maida mata ya halatta a saurara a saurara a takbir a saurara a saurara a saurara chief of staff ya ce ya sayi gwal din

ta turo ta hanyar da zamu iya gamsuwa saboda a maida mata gol ɗinta kar wani dan cewa cewa ya lallabo ya ce ni ne wakili ya <laughs> Allah ka gafarta mana muna da lokaci kada ka tabbaya a karanta ko guda ɗaya mana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu karanta magana maganan maganan duk matsalar da ka gani karanto da ko guda ko miliyan assalamu alaikum malam mace ce take haila na kwana uku daga baya yakan dawo mata ko kuma ya dawo ya rikice mata bayan kwana uku yakan ɗauke bayan kwana biyu kuma sai ya sake dawowa bayan kwana biyar kuma sai ya sake dawowa to shin wayan nan za ta dawo mai hailan kwana bakwai ne ko kwana biyar mace tana da haila sai haila ta fara rikice mata da tana yin kwana uku sai zama yanzu tana wuce kwana uku sai dai hailan tana yayyankewa to duk lokacin da mace take da haila tana yin kwana uku sai ya zo ya zama na yanzu ya wuce kwana uku abinda malamai suka ce za ta kara kwana uku ya zama kwana nawa ya zama kwanaki guda shida ina fata fahimci wannan wayannan kwanaki guda shida duka za ta dauke su kwanakin haila ne idan ya haura wayannan kwanaki guda shida ya zama istihaba ina fata an gada wannan amma idan wani wata ya sake zuwa za ta dauki kanta yanzu ita mai haila kwana shida ne idan ya wuce kwana shida za ta sake kara kwana uku ina fata an fahimci wannan ga maluma da suka ɗauki mafi ƙarancin kwanakin haila shi ne kwana goma sha biyar to sai ya zama matuƙar kwanakin ba su haura kwana sha biyar ba idan ya zama yana yayyankewa to iya kwanakin da hailan suka zo a ciki su kaɗai za ta kirga banda kwanakin da haila bata zo ba dun sadda hailan ta ɗauke za ta yi wanka ta ci gaba da sallah in ta dawo sai ta sake ajewa in ta yi kwana ɗaya ta ƙara ɗaukewa sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah in ya dawo sai ta sake ajewa to wa'annan kwanakin da hailan ya zo su za ta tsatsamo ta hada su riɗe ta kirga idan sun kai adadin kwanakin hailanta in hailanta dauke alhamdulillah in bata dauke ba a kan su ne za ta kara kwana uku ina fata an fahimci wannan yadda irin wannan mata za ta rinka yi na wajen lura da jininta Allah ta'ala ya samu dace assalamu alaikum menene salatin salatu tunaji salatun tunaji salati ne ina fata an fahimci wannan sai dai falala da ake ta ɗebowa falala kaza falala kaza falala kaza to wannan falalar ba a hadisai ko wani abu ingantattu aka samu ba amma idan ka yi salatin da manufar salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya da kana da lada Allah ta'ala ya samu dace ya ake sujada na tilawa sujadan tilawa shine idan ka zo wuraren da wato ake yin sujada a cikin alkur'ani mai girma akwai surori a cikin alkur'ani mai girma da suke da wurare wato da ake sujada yawanci sura ba cika samun a samu wurin sujada fiye da guda ɗaya ba in bar da suratul hajji ita kadai ce take da wuraren sujada har guda biyu to idan kana karatun qur'ani in sallah dama kake yi musamman sallah ta nafila to in ka zo kan wannan aya da ake sujada a kanta to an so ka je ka yi sujada idan ka sujada sai ka ɗago kuma sai ka ci gaba da karatunka in ka zo gurgudan sanda kake so kai ruku'u sai kai ruku'u idan ba sallah kake yi ba to nan ma za ka yi sujada tilawa sai dai yayin da za ka yi sujada tilawar ana bukata ka zama kana da alwala sannan ana bukata ka fuskanci me ka fuskanci alƙibla yayin da kake ainihin wato wato ainihin wato za ka yi wannan sujada domin idan za a yi sujada ko da ta tilawa ce alƙibla ake so a fuskanta ina fata an fahimci wannan idan ba kai ke karatun qur'anin ba wani ne ke karatun qur'anin sai ya zo kan aya wacce take da sujada to idan har ya yi sujada kai ma in kana da alwala ya halatta ka yi sujada duk da ba kai ke karantawa ba wani ne yake karantawa idan bai yi sujada ba nan ne malamai suka yi sabani za ka yi sujada in kana da alwala ko ba za ka yi sujada ba saboda shi mai karatun bai yi sujada ba wannan shine abin da malamai suka yi sabani a kansa Allah ya sa mu dace akarmakallawa akwai hijabi da yanzu mata suke yi wanda yake dame jiki akan yi hula a kai da kuma hannu a fitar da shi abubuwan yana yawaita shin wannan ya dace da sunna malam hijabi na sunna shine hijabin da ya cika sharuɗin hijabi duk hijabin da bai cika sharuɗan hijabi ba bai zama hijabin sunna ba ya zama hijabin shegantaka menene sharuɗan hijabi na farko ya zama yadin da aka hijabin da shi yana da kauri zai iya rufe tsaraicin mace na biyu ya zama hijabin yadin da aka da shi din na farko yana da kauri bai da shara-shara wanda zai nuna ba transparent wanda zai nuna jikin mace ba ya zama yana da kauri na biyu ya zama ya lullube jikin matar gaba ta hijabin na uku ya zama yana da faɗi ya yi burin-burin bai matsa jikinta yadda shef ɗin jikinta duka kowane tudu da gangare da kwana da sako da kwazazzabo a jikinta ana gari ba in ya zama wannan bai zama hijabi na musulunci ba na hudu shi kansa hijabin ya zama ba ado ba ne yadda zai rinka attracting da hankalin mutane sai an kalle shi na biyar kuma ya zama ba tufafi ne tufafi irin na kafurai ba idan hijabi ya cika wa'annan sharuɗan guda biyar ya zama hijabi na sunna idan bai cika wa'annan sharuɗan guda biyar ba bai zama hijabi na sunna ba kaga idan hijabin ya matsa jikinta ga hannu ko ina ya mammatse ta ana ganin sassan jikinta ai wannan ba ma sai an yi magana ba bai zama hijabi na sunna ba ina ma jin tsoro kar ya zama akwai dan tsokanan Allah madaukin sarki a ciki Allah ka gafarta mana akwai kuma wani hijabi da suke cewa haf sunna shi ma wannan ba hijabi bane akwai dan wani hijabi da suke cewa tayani gantali shi ma ba hijabi bane wai ka je wai haf sunna wani hijabin ma ni ina ga bai kai haf ba akwai kwata ma ni nake ganin kamar ma kwata sunna ya kamata a kira shi mata ku ji tsoron Allah in za ki musulunci ki musulunci in ba zaki ki musulunci ba ki zabi abin da zaki ki amma kake zauna ki a gagara gare kanki ke ba yan wuta ba ke ba yan aljanna ba ke son waya a rawun zubo da a rasa inda za a saki wannan kuskure ne babba sai kin je lahira ki shiga matsalar da baki san kanta ba Allah ta'ala ya samu dace da wannan tambayar zamu takaita subhanaka allahumma wa bihamdik yana tada wai malam don Allah don girman Allah karanta masa wannan wannan magana babba ce karanto ta miji yace don Allah mala ali don girman Allah karanta min wannan tambaya don Allah ina neman addu'a ga dukkanin musulmai da suka addu'a wannan guri da ubangijin Allah madaukakin sarki ya amsa mana bukatun mu baki da ya karba mana ibada ya samu dace na'am addu'a yake nema wajen yan uwa musulmi da bukatunsa da bukatun sauran musulmi wannan abu ne mai kyau Allah ya biya masa ya biya mana baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi